a iya kididdige su ba Allah subhanahu ta'ala cikin ni'imarsa ita canza wa bayi nau'o'i na ibada yi su a lokuta daban-daban wasu lokuta Allah subhanahu ta'ala ya tsare wa bayinsa don su samu gurabasa su samu kalala wadda ta wuce yadda za a samu a wasu lokuta in ba wannan ba mun shaida Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ya cancanta abautawa babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa a cikin jujjuya al'amura babu mai taimako da kuma baya bukatan taimako Allah subhanahu wata'ala shine ya aiko manzanni tun farko farawa har ya cika manzanci ɗin da annabta Muhammad sallallahu alaihi wa wadda ya karanta da al'ummarsa dukkan alkhairi ya kuma umarce su aikatawa wanda ke bayyana wa al'ummarsa dukkan wani lokaci da ya kamata su yi wata ibada don su samu garaɓasa daga gurin Allah ya kuma bayyana wa al'ummarsa shirin nau'o'in ibada da za su yi a kowane lokaci kamar yadda shari'ar musulunci ta shar'anta. Bar komai ba da ya isar da bayyana ya kuma yi umarni na ayyukan alkhairi ya kuma yi hani daga ayyukan munana ko kuma ayyukan shirri kira da amincin Allah sabbata da shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda su bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne a goman farko na watan zulhijja abin da sa wannan ya zama cikin hudu ba saboda ana ashirin da hudu watan zulƙa'ada wannan ke nuna wata wataƙila sati ɗaya ko kafin sati a shiga goman farko na watan zulhijja insha Allah ta'ala haka ya zama wajibi kafin lokaci a tunatar da mutane abin da ya sauwaka kullum tunatarwa ake yi ba ake faɗan wani sabon abin da mutum bai sani ba sai ba mamaki in aka faɗa ta wata bangare ko kuma ta wata hanya sai ji abun kamar sabo amma da mata ya riga ya san shi sai taɓa jin sa irin hanyar da mai fada ya faɗa ba da haka rayuwar mu gaba ɗaya ta taru ne cikin tunatarwa domin tunatarwa ke amfanin muminai da aka gaya wa mutum mumini wani abun da watakila ya sani ya manta wani kuma bai ma sani ba a lokacin ya sani sai ka yayi aiki ya taru cikin lada da masu tunatarwa da aka tunatar matukar an yi domin Allah kuma aka dace yin aiki irin yadda Allah ya ce a yi bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ka an dace Allah ya samu dace waɗannan kwanaki da ake fuskanta kwanakin goman farko na watan zulhijja kwanaki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su cikin alqur'ani Allah ya ambace su cikin alƙur'ani saboda muhimmancin su Allah ya yi rantsuwa wadda malamai suka ce wannan bayanan waɗannan jarare goma da Allah ya rantsu da su jararen farko ne na watan zulhijja aka sashin malamai su biyu ya ayi halin ko da ba a samu rantsuwa da kwanci ba ko da Allah subhanahu wata ta'ala bai ambace su ba to sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ambace su dai aka samu alqur'ani ga bayani akan su sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ga bayani akan su kwanakin sun kai matsayin mutane su shuɗe shekara guda ko sama da haka suna bincike da tambayoyi akan yadda za su fuskanci irin waɗannan kwanaki domin dukkan mutumin kirki dukkan musulmi na ƙarai musamman wanda Allah ya azurta shi ɗanɗana imani kullum jira yake Allah Allah yake ya samu wata kofa an shige ta akan samu yadda Allah don ya yi kokari ya shiga shi yasa duk lokacin da alkhairi ya tinkaro mutane dole su yi kokari su yi himma matsayin su na musulmai su ga cewa wannan alkhairi sun ribace shi kuma wannan alkhairi sun riske shi yawa daga cikin mutane sun shuɗe daga shekarar da ta wuce zuwa yanzu da ake ci shi tsammanin kwanakinsu ya ƙare ba da cewa makul maut ya zo ɗaukar rayuwarsu suka gane cewa eh lallai adali ya yi kwanaki sun ƙare haka na mu ma taron mu da muke raye yanzu abu wanda yake da tabbacin rayuwa har zuwa lokacin da yake tsammani sai kawai kowa a cikin ba ya yi matuƙar shagala ba yakan ji a ransa cewa zai rayu zuwa lokaci kaza ne in har Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa haka kuma Allah ya bar shi a lokacin da mutum ya samu jarrabawa ya shagala ya manta da cewa yana iya tafiya a kowane lokaci wani ba karamin shi yana yi ba a duk lokacin da kwanaki suka zo ɗauke su cewa wata rahama ce daga Allah kuma zuwa ga mutum ya samu kansa cikin rayayyu a lokacin da waɗannan kwanaki za su zo ko wani nau'in ibada da Allah ya shar'anta a ce ya zo ya samu mutum yana raye kuma lafiyansa kalau don akwai waɗanda suna rayen amma ba su da lafiya za su iya yin abin da ya kamata su yi ba su kuma wannan Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa ya san irin yadda yake yi da su kuma a yadda muke raye kuma Allah ya azurta mu da lafiya har zuwa yanzu wajibi ne mu ci gaba da addu'a Allah ya azurta mu da lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali har zuwa irin waɗannan kwanaki su same mu wato shekaru masu yawa Allah subhanahu wata'ala da ya halitti bayinsa ya tsara musu dukkan abubuwa na rayuwa kuma bai halitti bayin ba ya tsara rayuwar ya kuma tsara abubuwan da za su faru da abubuwan da za su kasance sai aka yi wannan aka gama sannan tukuna aka halicci halittu suka samu abubuwan kawai komai idan lokacin su yi suka kasance waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja kwanaki ne waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambaci maganar liya a suratul hajj sai ya ambaci ambaton Allah yadkuru sallallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am mutane su ambaci Allah musamman musulmai na kwarai a kwanaki sanannu kwanaki sanannu su ne waɗannan in ji malamai masu kafar alƙur'ani kwanaki sanannu su ne daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa goma ga watan zulhijja wannan Allah ce wazkurullah fi ayyamin ma'dudat kwanaki ma'dudat biddigagu su kuma su ne kwanaki guda zuwa asuban na hudu na bayan sassan layya ma'ana kwanaki uku na ranar sallah da kwana na uku bayan sallah su ne ayyamin ma'adudat duk waɗannan Allah subhanahu wataala ya yi umarni kai ce musulmai na kwarai tsaya da an ambaton Allah waɗannan kwanaki wannan ya sanya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka raya wannan sunna suka tsaya tsayin daka wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala gararen su da su kai hatta da kasuwanni an samu daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwanakin suka shigo suna ɗaga muryarsu da ambaton Allah har su shiga kasuwa suna ambaton Allah jama'a sukan ji su su ma su rinka ambaton Allah ma zama kamar tiyatarwa ne domin Allah ne ya ce ambace shi a wadannan kwanaki musamman kaga da misali mutum ne ma mai mulki ko kuma shugaban ka ko a gurin aiki ya ce ka zo ka tsaya ka yi aiki musamman karfe goma zuwa sha ɗaya ɗin nan na safe in same ka wannan ya ce ma ka zo ka yi aiki tsawon ini dama ka san aiki ne amma sai wani making emphasis cewa musamman karfe goma zuwa sha ɗaya ta wannan abun shi kake yi daga nan zaka san cewa ko da baka zo tun safe kafin goma ta yi kamar na rage kana saboda ya ce maka goma zuwa sha ɗaya kam musamman ba ya ce maka ina nan ina zuwa goma zuwa sha ɗaya kuma akwai abin da na tana da kasu in a wannan abun a wannan lokacin goma zuwa sha ɗaya zaka ji kowane irin mutum ne aka gaya masa wannan wallahi zai ɗau muhimmanci a wannan awa ɗin aka gaya masa sai ga Allah subhanahu wataala mahaliccin mu mahaliccin su da kasai dan kuma wanda ke ba shi gara ba tare da hasara ba an Allah zai iya baka gara ba yana cikin baka da zuciya ta tsaya masa kai kada ba ka bashi yayi yawa kada ya zama mai arziki shi ka ji hasara ka ji kenan sai sai yanke me son kama kenan an adam ne amma Allah subhanahu ta'ala ya koru daga wannan babu wannan sifa da Allah in zai baka baka yake yi da dama domin bakan da zai yi mai sa ta su kare to Allah subhanahu ta'ala ya bi waɗannan kwanaki don ya bamu ga fasa don ya bamu falala don ya bamu abin da ba ma tsammani shi yasa waɗannan kwanaki kwanaki ne na ambaton Allah daga cikin ambaton Allah kabarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan da aka cima yau ɗaya ga watan Zulhijja ba za ka yawai ka bayyane a cikin gidanka yara suna ji mata suna ji ana umartar su suna yi gidanka ka dage ya zama gidan ambatan Allah musamman a waɗannan kwanaki a ƙara cewa eh gidan mutane gidajen mutane musulmai a kullum gidaje mai ambatan Allah karatun alkur'ani sauran abubuwa da suka tabbata shari'a amma in aka zo wannan kwanaki za ka ambaci Allah kana kwance za ka ambaci Allah kana zaune za ka ambaci Allah kana tafiya a waje ko a ciki a cikinance ko a bayyane a a bayyane a bayyana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su ka ya halatta ka bayyana ambaton Allah a waɗannan kwanaki ya halatta in ka murya da ambaton Allah domin sahabbai sun yi abuwan da ya inkari gare su don Allah sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba sannan kuma sahabbai 'yan uwansu ba sun fi inkari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwanaki ne da yawaita addu'a ana yawaita addu'a a waɗannan kwanaki mata inin su lokutan inin yin da matukar muhimmanci sannan lokacin dare dama a kowane kwanaki na duniya dare yana da muhimmanci amma waɗannan kwanaki su yana da matuƙar muhimmanci a yawaita ambaton Allah a yawaita sadaka da abin da yake waka kada mutum kar mutum ya ɗauka sadaka in an ce a yawaita sadaka sai ya tuno Allah jiwa ne zai yi sadaka an ce a yawaita sadaka ni da nake zaune ko kai da ko kai da kake ji mu ne ake nufin mu yawaita sadaka wanda yi a can ji ba ko ya ji alfahari ya kai ka shi ma ya yayi da ilhamu amma yanzu da mu muke magana mu kanmu mu yawaita sadaka da abun da Allah ya hore mana haka ce abun da Allah ya hore mana ba da nufin abun da ya wuce gona da iri kowa ya san abin da Allah ya hore mana wani ya bada sadakan naira goma ba karamin kokari yayi ba wani in ya bada sadakan naira dubu har yanzu bai kokari ba Allah ya san abin da ba shi kuma shi ma ya san abin da shi ne saboda haka a yawaita sadaka a yawaita addu'o'i a yawaita fili, daga cikin gabata za a azumta waɗannan kwanaki za a azumce su gaba ɗaya yin azumi a waɗannan kwanaki suka ce saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba min ayyamin al'amalu salihu fihi a ila Allah min ayyamil ashir ko al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashir qala sallallahu alaihi wasallam babu wani ini daga cikin kwanaki babu wasu kwanaki waɗanda aiki na ƙwarai a cikinsu ya fi soyuwa a gurin Allah irin kwanaki guda goman nan idan da ake cikin da su sha Allah in muna raye idan ka ce al'amalu salih sai suka ce to da cikin ayyukan kwarai an yi da azumi in ka cire sallah ka cire wasu abubuwa azumi yana da cikin manya-manyan ayyuka na kwarai to duba wannan da ka su masu azumi su sabai sashin sabai malamai sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumce su ba waɗannan kwanaki da kar ya zama ya azumce su mutane sun kauce su sun zama wajibi dole in kwanakin su kai azumi ko a rinka umarta mutane da azumi bisa dole a'a azumi ga wanda yake da iko ko yake da niyya musamman ko yake da lafiya da suna da niyya wanda su da cikakken lafiya za su iya juna yin azumi waɗanda azumi ramadana ma dole shi yake yi akan kuma da uzuri yake da shi ko da suke da koyiniyoyi na al'umma ba za su iya jure azumi a waɗannan kwanakin ba amma za su iya yin abokan Allah abokan Allah kana aiki abokan Allah kana ofis abokan Allah kana shago abokan Allah kana gona kana noma kana abokan Allah haka iya yi kana tuka kana ɗinki kana ambaton Allah kana sarka abin da kake sarka ko gyara kake yi duka wannan ambaton Allah ba zai gagara na kuma yin Allah addu'a a wannan kwanaki suna da matuƙar muhimmanci babu wanda gaske mu face wata yana da wasu bukatu nasa na musamman ya rasa yadda zai yi babu wani daga cikin wata kila ce yana da wasu damuwoyi da suka da shi shekara da shekaru ya rasa yadda zai yi to a lokaci nan na yawaita addu'a domin me sai sa'a Allah subhanahu wataala ya yi maka wannan damu dukkan mu gaba daya muna da wasu damuwoyi da muka yi tarayya a kansu kowa a cikin mu ya yarda cewa damuwa ce a ƙasar nan tamu babu wanda baya cikin wannan damuwa kuma mu haɗe mun yawaita addu'a mu a waɗannan kwanaki yawaita ayyukan alheri yawaita mu yawaita karatun alqur'ani yawaita dukkan nau'i na ibada musamman kwanakin su wanda bi niyyar layya to da ran da aka ce kwanakin sun zo to ya kame daga yanki farkinsa ko aski gashinsa wannan mustahabbi ne a gurin sashin malamai sashin malamai suka ce sunna ne umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala babin istibab wato kuma yadda malamai suka bayyana in mutum ya san zai yi layya sai sai tattalin kula da waɗannan kwanaki An ce sun shigo shike nan ba zai kafin su shigo sannan an ce ana tsammanin gobe za su kama kaga sai mutum yayi su yanke farcensa su askinsa shike nan yawa innan kwanakin kuma sai ya haƙura wasu mutane masu maganganu cewa ba a ce kaza ba ba a ce kaza ba wannan maganganu ne na irin ra'ayoyi da yanayi da suke ciki rayuwa ta jarrabawa wasu su zama suna magana a cikin jama'a ma kadai jarrabawa ce sauraron su jarrabawa ne su ma jarrabawa ne ga rayuwarsu haka abin da ya tabbata ko a sunna ko bayanin magabata za su iya zuwa su warware shi saboda yanzu ladabi ta yi karanci kowa yakan ji cewa shi ma shi ne, sai Allah ya kiyaye haka wajibi ne a saurari abunda sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai magabata su tafi a kansa idan har mutum zai ce da ya fi zauna kwana goma da yi asi ba idan da za a ce mu yi shekara goma mu yi asi ba shine zai sa Allah ya so mu yi shekara ashirin ma mun shirya in muna da yi kuma don a ce kwana goma amma aka ce maka Allah zai so kuma Allah zai baka lada to menene a cikin yanke farce yanke ba ka yanke ba har kwanakin suka shiga aka ce ka bari Allah subhanahu wataala zai baka lada wani yana cewa ha wannan tsarin kana wani kasan shi akan mai kwana goma kai akwai wanda kan yi wata biyu ma bai yi asiri ba saboda haka ya kuma Allah duk abin da za a yi na ibada a yi shi domin Allah kuma a nemi lada a gurin Allah duk abin da aka ce ka ya tabbata Allah ya bada lada haka cewa lada kwaya daya Allah zai bayar don yin kaza in ka san za ka iya wannan abun wallahi ka yi shi don wannan lada kwaya dayan har ka samu Allah ya baka shi to kana daga cikin mutanen da Allah yake so ba kowa Allah yake ba walada ba ai ko a cikin tsarin mu a rayuwa ba kowa a cikin yayanka ba in kai wasa ka samu jarrabawa wani ta'i yanda kake daukan wancan kanka kan mai wancan dadi da me saboda yadda rayuwar su take da kuma yadda biyayyar su take da kuma yadda tsarin su yake ina ga an mu a sai gashi nan da kansa yayi shela ba mu lada akan abu ce a wannan ka mun bari a ya rike kayansa wannan ba karamin kuskure bane kuma mu ji tsoron Allah mu yi aiki na kwarai Allah ya tsaya rayuwar mu kuma Allah ya ba mu ikon yi dukkan mu gaba ɗaya kuma mu yi shiri inda akwai hali a yi shiri jin cewa za a yi layya mutum ya shirya in ya samu in mutum bai samu ba bai zama wajibi ya zama ya sa kansa cikin damuwoyi ba Allah subhanahu wataala ya sake wa kowa a cikin mu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير مما صح عنه صلى الله عليه وسلم وعمل فيها الصحابة رضوان الله عليهم ابتغاء مرضات الله أن نكن استعداد لاستقبال هذه الأيام ولنكن على استعداد لعبادة الله تبارك وتعالى نخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى ولنعلم أن الخير كل الخير اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم تستقبلون أيام العشر من شهر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الله في هذه الأيام المباركة أكثر من ذكر الله وأكثر من تلاوة القرآن أكثر من توزيع الصدقات فيما أنعم الله به عليكم من الرزق فيما رزقكم الله أنفقوا مما رزقكم الله الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله ليوفيهم الله يرجون تجارة لن تبور فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أننا نحتاج إلى أن نكثر الدعاء الإلحاح بالدعاء وخاصة في هذه الأيام المباركة ثم عباد الله يجب على كل مسلم أن يستعيد لذلك ما دام لديه إمكانية الذي لم يكن لديه استطاعة الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك ولنعبد الله سبحانه وتعالى ولنذبح بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولنكتب ذكر الله في أيام المباركة عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال جزء من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اذكر عباتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ لنا بلدنا غمد وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر بأيدي ولاة أمورنا للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أهلنا وذرياتنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم احفظهم واحفظ لنا أموالنا من كل ظالم يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا بظلم أو سوء أو فكر أو أذية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا حي يا قيوم اللهم فرد عليهم كلهم يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء اللهم عليك بالظلمة من الجن والانس يا حي يا قيوم اللهم عليك بالظلمة من الجن والانس يا حي يا قيوم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم ردهم على انفسهم عزيزة صادقين واجعلهم آية وعبرة للمعتبرين على كل شيء قدير بالإجابة الجدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يصلح لكم وذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله